idan aka ce atishawan kuda menene karashin <laughs> wannan karin magana idan aka ce atishawan kuda me karashin wannan karin magana idan aka ce atishawan kuda me karashin wannan karin magana kashi aka yi idan aka ce atishawan kuda me karshen wannan karin magana za mu suka karasa mana wannan karin magana idan aka ce atishawan kuda me karshen karin magana atishawan kuda eh. wannan ai ba hausa ba ce eh. karin magana karin karashin karin magana za ka yi kalan gula mu dake na wani gaida kuma saurayi a kasuwa <laughs> za mu so ka karasa mana wannan karin magana idan aka ce atishawan kuda me karashin sauran <laughs> idan aka ce atishawan kuda me karashin karin wannan magana idan aka ce atishawan kuda me karashin wannan karin magana fasa kasko <laughs> idan aka ce atishawan kuda me karashin karin magana. <laughs> zan so ka ƙara samun wannan karin magana idan aka ce atishawan kuda me ƙarashin ba ta fasar